بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير البرية محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم أما بعد دامت شغب من شذ العرف موضوع كراتم شيني تقسيم الفعل إلى ماضي ومداري وأمر من سمينين فعل شيني أيكن دا أيكي أيكي to aiki ya kasu zuwa ga akwai aikin da ake ce ma madi akwai aikin da ake ce ma madari'i akwai aikin da ake ce ma amri shi ne ya ce yan kasumul fi'ili ina madin wa madari'in wa amri? to bari mu fara ɗaukan madi mu ji menene shi madi wajen malaman sarfu ne ce falmadi wajen malaman sarfu ma dalla ala su shai qabla zamanin mutakallim nahau qama madi wajen malaman shi shine wanda ya nuni da faruwan wani abu kafin ya magana kafin ya magana wannan magana abin da ya faru to a dama abin ya riga ya faru hau kamar misali ka ce kama ya tsaya to dama kafin a da labarin ya tsaya ya riga ya tsaya ƙa'ada ya zauna kafin a faɗi ya zauna ai dama ya riga zauna akala ya ci wa shariba wa alamatuhu an ya ƙabalata ilfa'il alaman da za mu gane cewa wannan fi'ili madi ne shine mu ga ya karbi ta ilfa'ili a samun shi ta ilfa'ili ya amsa misali kamar ka ce ƙara'atu ƙara fi'il madi mabani ala sukun li ittisali bi ta'un mutaharrika at-ta'un damirun muttasilin mabani al fatai mabali da don fi mahallin rafa ifa'il ko ko ta ta'anisi sakina ko mu ga ya mai alamar mata na hau kamar misali ƙara'ati to wannan shine madi sai malam ya ce wal madari'u madalla ala su shay fi zamanin mutakallim a ba'dahu madari'i shine wanda ke nuni da faruwan wani abu a zamanin da ake magana ko ko bayan an yi magana abin ya faru nahu ya ƙara'u ya tubu kamar ka ce ya ƙaro yana kan rubutawa ya tubu yana kan rubutawa ya ƙara'u yana kan karanta shine yana nuni da zamanin فهو صال للحال والاستقبال فعل ya inganta إن كنت كسنيا مشي hali kana yin halin shi ko ko istiqbal ma'ana ya inganta ka sanya yanzu nan ake yin aiki shine hal kuma ya inganta ka nuna a'a a dan nan gaba kaɗan da ayi yi aikin wai inuhu lil hal abin da ke nuni ya nuna maka halin yanzu ake aikin lamul ibtida'i shine ga duk fi'ilin da ya zo da lamul ibtida'i yana nuna yanzu ake aikin wakanan la nahiya duk fi'ilin da ya zo la nahiya liljins yana nuna yanzu ake aikin wa ma da ma nahiyatani da ma da ladin wanda suke nuni ga hani da madala duk in sun zo ina nuni ga abin yanzu ake yin shi kamar inna Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim qala inni wahanul azmi qala inni la yahzununi kai qala inni la yahzununi an tazhabu bihi mahallin la yahzununi lallai yana mini bakin ciki yana damuna kaga la lamul ibtida'i sa lamun din nan yana kan abun yana yin kanyin damun Ya koba ne baban annabi yusuf shine yake faɗin la zununi an ta bi zai yana damuna a ce kun tafi da shi sai mahallin shahid inda lamun take zuwa la yuhibbu Allahu jahara bisu'i min alqawli la ma dama la annahiya ta zo yana nuna abun yana cin gaban ne Allah yana so baya so kai la yahibbullah Allah baya so ba ya nuna dai so bane yana halin yana baya so ne sai ma ita ma shigan ma yana nuna abun ba a yin shi ne a wannan halin wa ma tadri nafsun ma za ta gada rai ba ta san me zai faru ba ba ta sani ne ba wai za ta sani ba a'a ba ta sani ne to da ma da da lamul ibtida'i dukkansu suna nuna cewa idan suka zo mu fi'ili madari'i suna nuna maka fi'ili madari'in ana kan yin wannan magaran da ake yi ina fata an fahimta sai malam ya ce wai inu al istiqbal abinda take ke taimaka maka gane wannan fi'ilin din yana nuna da a yi ne ba a fara ba yanzu ne da ake son a yi shine kamar sin kamar sa'un ta shige shi ko saufa ta shiga ko lan ta shiga ko an ta shiga ko in to duk irin wa'annan harfofi guda biyar idan suka shiga mafi ma madari'i yana nuna aikin halin yanzu za a je ana yin shi yanzu za a ba a fara ba kamar misali inna Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha ma'ana sai ya kuli sufa ya rasulallah da sanni za ka ji wawaye na cewa kaga nan ba a ce wawaye suna cewa a'a da sanni za ka ji suna cewa yayin da ka tashi da ka ce musu a koma a kalli alƙibla to da sanni za ka ji wawaye na cewa kaga nan shigan sa ya nuna a'a ba su fara cewa ba tuku amma za ce shigan sa'un sai ya kula da sannu za su ce mun ji sai kuma saufa ita ma tana shiga an fi ilimin madari sai ta koma da shi da a ne nan ɗan gaba ba a fara ba Kamar wala saufa yuhti ka rabbuka fatarda da sannu ubangijin ubangijinka zai baka rasulullah har sai ka yarda da abin da aka baka sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga zuwan saufa ya nuna ba a ba manzon Allah ba amma za a bashi saufa ka sai kuma zuwa lan ita ma ta shiga fi'ili madari yana nuna abin ba a yi ba za a yi ne nan gaba kaɗan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan zuwan lan ya nuna maka a ba za ku taɓa samu ba a'a nan ɗan gaba ba za ku taɓa samun abin da kuke so ba za ku samun yani ɗa'a ba sai kun ciyar kaga ba su ciyar ba din make to ba za ku samu ba ku ciyar ba to landin nan da ta shiga yana nuna maka tanalu ba ku samu ba ne nan ba ma'ana ba za ku samu ba ba suna samu ba na fata an gane sai kuma an ita ma in ta shiga fi'ili madari'i tana nuna ba za a yi bai bai nan gaban nan gaba ake ne abin madari'in wa an ta sumu khair lakum an ta sumu idan kun azumi ya bi maku alkhairi kaga zuwan an sai nuna maka in kun yi ne ba kuna yi ba sai in ita ma in ta zo yana nuna maka madari'i idan za a yi ne nan gaba in yas in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum in yansurkum Allahu fala ghaliba idan Allah ya taimake ku ba mai rinjayar da ku in kaga bai taimake su ba a nan daga ba zai taimake su na'am